الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا أكو قوت رمضان شكرا تدبو لا دقري حدود أربعين دشدة أمدارسة دمكي ناء القرآن muna karatu a cikin wannan sura mai albarka surat hud wannan aya ta goma sha biyu ita ce ayar da muka tsaya a kai a jiya fadin Allah tabaraka wa ta'ala fal'allaka tarikun ba'da ma yuha ilai Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan damuwa da yake ciki na cewa waɗannan mushirikai da aka ce isar musu saƙon alƙur'ani sun ƙalubalanci wannan alƙur'ani da cewa in gaske ne to suna da wani abin da suke bukata a wajensa ita wannan tambaya ta su ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin damuwa shine abin da Allah ya bada labari cewa wannan abin da suke aikatawa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na kin karɓar gaskiya da kuma yin fito na fito da ita kada isa shi a cikin damuwa ya ci gaba da abin da Allah ya dora masa na isar da sako shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fala'allaka tarikun ba ma yuha ilayka cewa kai ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallama watakila ka bar isar da sako na wani sashen abin da aka ce ka isar da su waɗannan mutane wa za'ikun bihi sadru kuma zuciyarka ta yi kunci saboda abin da suke aikatawa na cewa an ya kulu laula unzila alaihi kan faɗin da suke cewa dan me ba a saukan masa da wata taska ba ma'ana ya zama wanda ya fi kowa wadata a wuja a mahu malak ko kuma a aiko wani mala'ika tare da shi domin ya yi masa shaida akan cewa gaskiya ya tawo da ita sai Allah ya ce inna ma anta nadhir kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aikin ka kadai shine gargadi kai ba kowa kake wafate mai gargadi wallahu ala kulli sha'in wakil kuma Allah ta'ala shine wanda yake tsaye akan kowa al'amarin kowane bawa yana wajen Allah saboda haka kai naka isar da sako ne ba komai ba kamar yadda na bayyana wannan aya Allah ta wata'ala ya saukar da ita ne bayan an gaya manzan Allah ya isar da sako amma waɗancan mutane suke kau da kai suke lullube kawunansu don ba sa son jin wannan sako to wannan yana sanya manzan Allah salama cikin damuwa yana tunani cewa abin da suke so shine a canja wannan alkur'ani kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin suratu yunus da suke cewa a zo da wani qur'ani ba wannan ba saboda wannan Alƙur'anin yana wato aibanta ababen bautarsu kuma yana aibanta iyayensu saboda haka a zo musu da wani Alƙur'ani ba wannan ba iti bi qur'anin ghairi hada aw baddilhu ka zo da wani ƙur'ani ba wannan ba ko kuma ka canja wannan din ma'ana ka cire wasu abubuwa to wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tunanin cewa koya wato sassauta ambatan abin da ƙur'ani yake sauka na ambatan gumakansu ko kuma ambatan abin da suke iya suke kai na bata sai Allah ya ce a'a ka ci gaba da bayyana abin da Allah ya saukar maka na alƙur'ani da abin da suke yi na fito na fito da kai kada ya dame ka kada ya dame ka musu da suke cewa ƙur'ani ba gaskiya ba ne kalubalanta kada suke cewa ka zo da taska daga sama ko ka zo da wani mala'ika an ya Kulu, laula unzila alaihi malak laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak dan me ba za a saukan maka da wata taska ba ka zamo kafi kowa wadata ko kuma a aiko da mala'ika tare da kai Allah ya bayyana wannan abin da suke faɗa cikin ayoyi da dama a cikin alkur'ani cewa mushrikai suna kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa in gaske ne qur'anin nan daga Allah ne in shi manzo ne to ya zo musu da wannan kamar yadda Allah ya bayyana wa qalu ma li hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq suke cewa shi wannan da yake cewa manzo ne wani irin manzo ne wanda ya'kulu at-ta'am yake cin abinci kamar mu wa yamshi fil aswaq yake tafiya a cikin kasuwanni laula unzila alaihi malak inda gaske manzo ne ya aiko masa da mala'ika fa yakuna ma'ahu nadiran ya zama mai gargadi tare da shi sai suka ce au yurka ilaihi kanzun ko a saukan masa da wata taska aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko kuma a bashi wani wata gona ko lambu wanda zai rika ci daga wannan lambun ma'ana yafi kowa wato gona mai kyau da lambu yafi kowa arziki a aiko masa da mala'ika yana gaskata shi sai Allah ya ce wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura abinda suke faɗi shine su waɗannan azzalumai sune mushrikai cewa ba wani mutum ake bi ba face mutumin da yake an yi masa sihiri kaga abin da suke tambaya din nan dama sun tambaya gurare da dama to wannan yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ta'ala yake da shi kada wannan ya sashi a cikin damuwa da kunci a'a ya ci gaba da isar da sakon Allah abinda Allah yake i faɗa ya faɗa kada wannan abin da suke aikatawa ko suke faɗa ya rage masa ƙwarin gwiwa na isar da sakon Allah saboda haka Allah ta'ala yake inna ma anta nadhir kai mai isar da sako ne kawai kada ka sa kanka a cikin damuwa don sun ƙi imani ka isar da sakon Allah sannan ka yi haƙuri kar ka gajiya inna ma anta nazirun kai ba wani abu kake wufaci isar da sakon Allah kai mai gargadi ne wallahu ala kulli shay'in wakil kuma Allah ta'ala shine wanda yake ainihin mai kula da dukkan ayyukan bayi ya san me suke aikatawa ayoyi da dama sun bayyana yadda manzon Allah yake nuna damuwarsa akan abin da suke aikatawa na kin karɓar gaskiya faɗin Allah ta'ala fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadisi asafa cewa karka sanya kanka a cikin wato halaka shine la'allaka bakhi'un nafsaka kada ka halakar da kanka ma'ana damuwa ta sanya ka samu kanka a cikin hali na halaka dan ba su yi imani da wannan alkur'ani ba cikin damuwa karka yi haka wala tahzan alaihim wala takun fi dhayqin mimma yamkurun kada ka yi bakin ciki ko ka zamo cikin damuwa bisa abin da suke makirci gare ka gashi na ayoyi da dama Allah ta'ala yake gaya manzo Allah ya haƙuri ya ci gaba da isar da sakon Allah inna ma anta nazirun wallahu ala kulli shay'in wakil sai Allah ya ta abin da suke faɗa waɗannan mushrikai suna cewa wannan Qur'ani ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kago shi sai Allah ya kalubalance su cewa in shi yayi ai su ma abota fasaha ne Allah ya ba wa larabawa iya magana idan shi ma ya yi haka wato suna da awar manzan Allah ya kawo ƙur'ani to su masu kwatanta su kawo irin abin da ya kawo shi ne faɗin Allah ta'ala am ya kulu na ku am ya kulu na mushrikai suna da'awar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa shi ya kago al'kur'ani daga wajen sa ma'ana ne wanda ya rubuta alkur'ani ko dai shi da kansa ko kuma ake masa shifta shi ne fadin Allah ta'ala am ya kulu naftara ko su waɗannan mushrikai suna cewa iftarahu ma'ana kagowa yi annabi sallallahu alaihi wa shi ya kage al'kur'ani ba daga Allah yake ba sai Allah ce ya gaya musu kul ka gaya musu ya kai wannan manzo mai girma fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftariyatin ko da kuke masana harshe masu fasaha to ku zo da kwatankwacin alqur'ani bi ashri suwarin da ainihin sura guda goma mislihi irin yadda yake na alqur'ani Muftarayat, kuma ku kago ku, sannan wad'u man istata'tum ku kira duk wanda za ku kira wanda za ku iya min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqina ma'ana ya taya ku kawo wannan alqur'ani din in gaske ne abin da kuke faɗi cewa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kago alkur'ani kaga wannan yana cikin surorin da aka kalubalance a quraishawa cewa su kawo kwatankwacin alkur'ani a cikin suratul bakara kaga ce aka yi fa'tu bi suratin min mithlihi hada a min dunillahi in kuntum Sadakin sai ce fa lam taf'alu walan taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nasu wal hijara a cikin suratul bakara ce aka yi su kawo sura guda daya fatu bi suratin min mislihi guda daya ko da mafi kankantar sura ce amma sai Allah ya ce da shi ka gaya musu ba za su iya ba fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ba za ku iya ba kaga anan sai aka ce kawo sura goma a bakara aka ce kawo sura guda daya sannan sai aka ce wad'u man istafa'tu min duni ku je ku nemi min lahi duk wanda za ku hada kai da shi ku hada kai domin ku ku kawo irin alqur'ani shine a wacin sura Allah yake ta kul la in istama'at insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al qur'an la ya'tuna bi misli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ba za su iya ba ba iya wai mutane ba a'a hadda aljanu ma aje a hada kai duk ku hadu ku kawo kwatankwacin alkur'ani Allah ta'ala ya bayyana cewa ba za su iya ba ko da sun yi taimakekeniya me yasa ake musu wannan kalubale shine domin abin da suke faɗe na cewa qur'ani ba daga Allah bane ake cewa in haka ne gashi an baku dama ku kawo ko sura ɗaya ko sura goma ko kusan alkur'ani duk ba za su iya ba kowace aya an bayyana cewa ba za su iya ba kuma gashi an faɗa ba za su iya ba ko ba su iya ba shekara dubu da ɗari hudu da ɗoriya kuma har a tashi kiyama ɗin ba za a iya ba ma'ana salon alkur'ani na zuban da aka yi yadda aka jera shi da kuma abin da yake cikin ƙur'ani na tarihin al'ummomi tun daga farkon duniya annabi adam har zuwa abin da yake na ƙarshen duniya da ilimin mukan da yake alkur'ani da shari'a da shiriya babu ɗan adam ba ɗan adam babu halittar za a duba ki ɗaya iya kawo kusan kusan alkur'ani kamar yadda Allah ya faɗa ɗin hakan ne ba za su iya ba har tashin alkiyama ba za su iya ba shi yasa Allah ta'ala ya bayyana cewa su haɗa kai da duk wanda za su haɗa kai wad'u man istata'tum min dunillahi ku je ku hada duk wanda za ku hada kuma bayan Allah na halittun Allah ku kawo kwatan kwatan alqur'ani din in kuntum sadiqin in kuna da awar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ya rubuta alqur'ani ya kago daga gare shi ba daga Allah bane kuma ba za su iya ba fa in lam yastajibu lakum idan ba su amsa muku wannan kiran da aka yi musu ba na cewa su kawo kwatan kwatan alqur'ani ko aya a sura daya ko kuma sura surori goma a cikin gurabe daban-daban da aka kalubalance su in ba su yi ba fa'alamu saboda haka a gaya musu su sani cewa annama unzila bi ilmillah ƙur'anin nan Allah ne ya saukar da shi bi ilmillah da ilminsa ai bi muqtada ilmillah wa iradati da ilimin Allah da iradarsa shi ya saukar da alƙur'ani kuma yace a isar da shi zuwa ga mutane wa ilaha illallah kuma wa alla ilaha illa huwa a gaya musu cewa babu wani abin bauta da dacewa in ba Allah ta'ala shi kadai ba wa Allah ilaha illa huwa shine abin da suke musawa domin qur'ani ya an saukar da shi ne domin a kira su zuwa ga bauta Allah guda daya daga cikin abin da yake tabbatar da cewa mai kiran nan daga Allah yake shine abin da qur'ani yake dauke da shi na sako wanda aka ce su kawo kwatin sa kuma ba su iya ba wannan ya nuna cewa ashe gaskiya ne qur'ani daga wajen Allah yake shi daya abin bauta na gaskiya wanda babu wani abin bauta in ba shi ba ma'ana a gaya musu wannan fa'lamu annama unzila bi ilmi llahi wa alla ilaha illa huwa fa hal antum muslimuna saboda haka za ku miƙa wuya ku sallama wa Allah ya ku mushrikai ku bauta wa Allah shi kadai ku daina jayayya da alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun da gashi an yanke musu hanzari abin da suke yin da'awa an kalubalance su ba su iya yi ba da ya kamata a ce sun yarda cewa eh gaskiya ne sun sallama sai dai sun ki sallama dan me ba suna ƙaryata manzon Allah ne, sallallahu alaihi salama. a'a shi ƙur'anin kansa yadda ike sun san ba irin maganar su bace ma'ana yadda yake ba irin yadda suka saba sanin magana irin ta ɗan adam bace ba haka take ba maganar mutane to amma me yasa suka ƙi imani ɗin sun ƙi imani ne saboda wato san abin duniya domin suna ganin cewa in suka sallama wa alkur'ani kamar sun bi manzon Allah sallallahu alaihi sun zama wato mabiya da kuma suna shugabanni saboda haka dan me za su koma baya sannan sun mu Allah sallallahu alaihi wasallama suna kasuwanci suna samun arzikin duniya tunanin su in suka bi musulunci wannan arzikin za su daina samu saboda haka suka yi tawaye amma ba dan cewa sun musa cewa qur'ani ba irin yadda suka sani ba magana ce ta mutane ba sun gane wannan shi yasa ma suke cewa sihiri ne shi yasa ma suke cewa kada a saurari alqur'ani la tasma'u li hadha alqur'an wal fihi la'allakum taghlibun saboda sun san cewa in ji aka ji alqur'ani kowa zai gane wannan qur'anin ba magana irin maganar mutane ba ce to amma me yasa suka ki imani suka ki sallamawa saboda karkata ga duniya saboda san duniya suna ganin in sun bi za su rasa abin da suke samu na duniya na shugabanci da kuma na abin duniya da suke samu na kasuwanci shi yasa Allah yake fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh na bi ayati llahi yajhaduna suna jayayya ne da ayoyin Allah amma kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa ƙaryata ka sun san ba ka yin ƙarya kuma sun san qur'anin nan ba daga wajen ka yake ba sun sani to amma matsalar su shine idan suka bi suna ganin za su rasa duniya shi yasa ma Allah wa ta'ala a aya ta gaba ya kawo bayanin cewa dukkan wanda ainihin ya zamo duniya kadai ya sa a gaba to kenan sai Allah ya bashi duniyar amma a lahira bai da rabo a lahira ba shi da rabo a wajen Allah shine ne faɗin Allah man kana yuridul hayatar man Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana gaskiya alkur'ani cewa Allah ne ya saukar da shi Allah ne ya saukar da alkur'ani kamar yadda ya bayyana a cikin wannan aya da muka karanta fa'lamu annama unzila bi ilmillah wa Allah ilaha illa huwa saboda haka qur'ani daga Allah yake saboda haka su waɗannan da suke jayayya sai Allah ya bayyana manufarsu ta yin wannan jayayya din alba'is abin da yake sanyawa suke jariya shine san duniya suna karyata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda matsayi da suke da shi ba sa so su rasa wannan matsayi da kuma abin duniya sai Allah ta'ala yake man kana yuridu alhayata ad-dunya dukkan wanda yake nufin rayuwar duniya yake so ya samu alkhairin duniya wa zinataha da kawarta da adan da yake duniya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika masa ayyukan da ya aikata mu mai sakayya da wannan aiki a duniya za mu yi masa sakayya a duniya da wannan aiki da ya aikata wato mutum in yi aikin alheri a duniya Allah zai masa sakayya bisa abin da ya aikata ko da ba musulmi bane kuwa inda ya aikin alheri na albir wal khair to Allah zai saka masa a duniya shine nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika masa ayyukansa a duniya ay nu'addi ilaihim jazaa'a amalihim za mu ba su sakamakon ayyukansa a duniya wata maratiha da kuma ribar da yake so ya samu ta duniya din da adan duniya da kawarta amma iya nan kawai tunda nufinsa duniya ce kadai wa hum fiha la yubkhasuna ba za a tauye musu wani abu a cikin abin suka aikata ba a duniya ko da kankani ne Allah zai musu sakayya da ita ya ba su arzikin duniya ya ba su a kawa da suke nema da ado na duniya wato kamar lafiya da 'ya'ya da dukiya da makamantansu amma a lahira fa wa hum fiha la yubkhasun a duniya ba za a tauye musu komai ba daga abin da suke fata su samu in sun yi aikin alkhairi Allah zai saka musu ulaika irin waɗannan da suke nufin duniya da ayyukan su laysa lahum fil akhirati ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an amma irin waɗannan da suke nufin duniya da ayyukan su rabon duniya suke so Allah zai ba su duniyar amma a lahira fa ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an a lahira ba su da rabo sai gidan wuta sai gidan wuta wa habita ma sana'u fiha Kuma abin da suka yi a duniya na alheri din a lahira Allah zai rusa wannan aikin tunda an biya su a duniya abin da suka aikata iya duniya ce kawai wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu kuma abin da suka aikata a duniya Allah ya lalata shi domin ba zai karba ba domin ba zai karba ba tunda niyyar su duniya ce kadai malamai sun yi magana akan wannan aya guda biyu cewa wanda yake nufin duniya da aikinsa shin ayan nan tana maganar mushirkai ne ko kafirai ko kuma hadda mummunai take nuni zuwa gare shi malamai wasu sun ce ayan nan ta kunshi duka biyu akwai waɗanda Allah ya ba mu labari kamar mushirkan makka da suke tawaye ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin haka ne dan kawai abin da suke da shi na duniya mulki jagoranci da kuma abin da suke na kasuwanci ba sa so su rasa wannan shi yasa suka ki imani suna ganin dan mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba kowa ba zai zama shugaba a kansu tunda sun san cewa matsayinsa in suka yadda sun shi ne gaba shi ne jagora to suna ganin ba za su imani ba sannan kuma suna ganin in sun shiga musulunci za su rasa wannan abin da suke samu na duniya na kasuwanci da da abubuwan duniya wasu kuma suka ce a'a wannan aya tana magana ne game da me masu aikata riya ko da masu imani ne masu aikata riya shine ba su aikin da suke aikatawa madadin a yi shi don Allah shi kadai suna yi ne don mutane su gani don ayaba ba don Allah shi kaɗai ba kuma kowanne zai iya shiga cikin wannan ayar da waɗancan ɗin da waɗannan baki ɗaya shi ne aka rawaito daga al'aufi yake cewa daga abdullahi ɗan abbas yana cewa game da wannan aya na ahalar riya'i yuqtawna bi yin fid duniya ibn abbas Allah ya kara masa yadda yake wannan aya tana magana masu riya ne a duniya cewa Allah zai biya su da aikin da suka yi a duniya iya kadai duniya yu'tauna bi hasanatihim fi dunya kuma zai cika musu abin da suke so a duniya din amma a lahira ba su da rabo domin a lahira aikin su ya rushe domin Allah baya yadda a yi shirka da shi a yi tarayya da shi a cikin aiki Allah zai cika musu a duniya abin da suke so a lahira kuma su tashi su waye gari ba su da rabo domin Allah ya rusa ayyukan gaba daya an rawaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da Hassan al-Basri suna cewa nazala fil yahudi wan nasara ayat tana magana ne akan yahudawa da nasara Imam Mujahid kuma yace nazala fi ahli riya ta sauka ne game da masu aikata riya shi yasa malaman tafsiri suka ce ayat tana iya daukan kowane daya daga cikin waɗannan su ba mushrikai da suke yi dan duniya ba sa bukatar rabon lahira ko kuma a'a suna zaton a lahira za su samu sakayya alhali a duniya ba sai aiki dan Allah ba ana gaya musu alahirar ba su da rabo don ai ko mushrikan ne sun yadda za a je lahira wasu sun yadda za a mutu kuma suna tsammanin an je akwai sakayya to in ma da wannan tsammanin da suke yi to su sani cewa aikin da suka yi da niyyar duniya kadai Allah ba zai musu sakayya a lahira ba ko kuma masu imani ne waɗanda suka yi aiki wanda ake neman yardar Allah da shi amma sai suka haɗa wani Allah a cikin aikin su ma dai ahlul riya kenan Allah ba zai musu takayya da aikinsu ba a lahira sai dai a duniya da aikin alheri suka yi sai Allah ya biya su a duniya iya duniya kadai ya zo a cikin hadisin zai dan sabit Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana fi dunya hammuhu wanda yake aiki dan duniya kadai sai yace farraka Allah alaihi amrahu Allah sai ya daidaita al'amarinsa wa ja'ala fakrahu bayna ainihi kuma ya sanya talautinsa a gaban goshinsa ma'ana in ma an bashi ba zai gamsu ba domin ita duniya ba a iya gamsuwa da ita babu wanda za a ce duniya an bashi ya ce na goshi babu shi inda dan adam ke sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam wala yamla fahu illa turab ba abin da ke cika masa baki sai mai kasa amma in yana kwance akan gadan ma aka ce zai mutu aka ce ga wata harka samun duniya zuciyarsa za ta abin duk da ce san zai bar duniya amma dai shi dai ya samu ba abin da yake isa dan adam sai in an binne shi a kasa lokacin da ya san ba kuma abin da zai yi da wannan duniyar to wannan dole ya hakura amma dai dan adam ne baya koshi saboda haka in mutum yayi abu dan neman duniya ko an bashi duniya duniyar ba ta iya gamsar da shi ba ta iya gamsar da shi kuma duk wanda ya aiki dan duniya iya duniya ce ba zai samu rabo a lahira ba shine ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar a lahira ba su da rabo sai gidan wuta domin aikin da suka yi ya lalace a duniya domin an ce wa hadatha ma sanu fi aw batilun ma kanu suna tsammanin sun yi aiki dan su samu rabo a lahira in sun je sai su ga babu aiki wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ya ta aikin sun a duniya ba su da rabo saboda haka duk mutumin da yake tunanin zai aiki dan ya samu rabo a duniya to Allah ya masa alkawari zai ba shi duniyar gurgurdan abin da yake na rabansa amma gurgurdan abin da yake na rabansa shine faɗin Allah ta'ala man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuri wanda yake son mai gaggawa duniya kenan ita ya sa a gaba ita ce manufarsa sai Allah ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuri a duniya sai mu gaggauta masa rabon da muka muke nufi iya abin da muka tsaga masa a can an ce mu nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa fiha la yubkhasuna ba za a tauye musu ba eh ba za a tauye abin da Allah ya rubuta na rabonsa na duniya ba za a cika musu kowa da abin da Allah ya rubuta masa ka na duniya sai ka cinye baki daya kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam inna ruhal qudus nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha ba wanda zai mutu duk abin da yake na arzikin ka sai an ka kare shi complete kafin ka bar duniya to shine nuwaffi ilaihim amalahum sai zamu tuka musu duk sa na duniya zamu ba su ba za a rage komai ba wa hum fiha la yubkhasuna to anan kuma Allah yake a rabon da za a ba wa mutum shine iya wanda Allah ya tsaga masa a cikin lauhil mahmud abin da aka rubuta masa shi zai samu saboda haka a karshe kuma sun maja'anna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura a lahira kuma zai zama makomarsa ita ce wutar jahannam yana abin zargi yana abin nesantarwa daga rahamar Allah a gobe kiyama sai ce wa man arada al-akhirata amma wanda yayi aiki dan neman rabo a wajen Allah na lahira wa ta'alaha sa'ayaha kaga arada yana nufin niyyar niyyar salahira yake so ɗaya kenan niyyar salahira ne sannan kuma ba iya niyyar ba sai da yimi wa sa'ayaha in ka ce kana son aljanna eh alhamdulillah wannan niyya ce mai kyau haka ya kamata a matsayin ka na mai imani ka yi aiki don neman lahira ka nemi rabo a wajen Allah domin duniya in ma ka same ta mai karewa ce kuma duniya wato tana cuɗanya ma da abubuwan da yake ko ka same ta ba za ka more ta yadda kake so lahira nan ne ake jin daɗi saboda haka niyyar ka samu rabo a wajen Allah abu ne mai kyau wa man arada al-akhirata niyya irada amma kuma in kana san lahira sai kai aikin lahira wa ta'alaha ta'ayaha kai aiki na neman lahira din akwai aikin da ake in kana san lahira sai kai aiki wa huwa mu'min kuma ka kiyaye imani kaga kenan ba a samu lahira sai da waɗannan sharuɗa din nufatan lahira wajen ayyukanka irada iradatul akhirah shine ikhlasi kai dan Allah domin kana san lahira sai kai dan Allah shi kadai sannan kai aiki dan lahira sai an mata aiki sannan ka tafi ka game da Allah kana mai cikakken imani imanin ka bai gurbata ba to in kai haka Allah ce fa ulaika kana sa'ihum mashkura wanda ya game da Allah da wannan to Allah zai yi masa godiya yi masa sakayya da abin da ya aikata ainihin na imani da aiki na gari da kuma ikilasi to saboda haka wannan aya tana magana akan masu ainihin wato aiki ko dai zanto mushrikai ko kafirai suna yin aiki suna tambanin za samu rabo ba za samu rabo a lahira ba ko da sun ɗauka mana sun yadda za a je lahira kamar nasara kenan da yahudu kaga ya so a cikin littattafan su Allah ya sanar da su akwai kiyama kuma sun yadda akwai kiyama amma kuma sun yi shirka da Allah to in aka je lahira ba za su samu aiki na wanda suka yi a duniya ba ko da sun yi aiki na gari domin shirkar ta lalata aikin nasu sai dai a duniya Allah zai ba su rabo duk wanda ya aiki ko da yahudi ne ko nasara a duniya Allah zai mai sakayya da rabo na duniya amma in je lahira ba yi da rabo ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar a lahira kawai wuta za su shiga saboda me ba su kyautata imani ba sun yi shirka domin Allah baya karba aikin da aka hada shi da wani a ciki saboda haka wannan aya tana magana game da masu riya cewa an suka yi aiki da riya Allah ba zai karba ba Allah ba zai karba aikin su ba kuma sun je lahira za su tadda ayyukan sun lalace baki ɗaya a lahira ko da suna tsammanin haka in sun je sai su ga ba aiki saboda Allah ya ce ana agna shurakai an shirk ni ba ni mawadaci ne gabanin san tarayya ni ba na bukatar tarayya inji Allah saboda haka in za a yi aiki sai dai mutum ya yi saboda Allah shi kadai saboda neman rabo a wajen Allah na lahira kada ya hada da wani da wata bukata ta cewa yana da bukata ya samu yabo a duniya ko ya samu wani ainihin wato nufi na samun rabo na arzikin duniya in yi haka to aikinsa ya lalace Allah ba zai karba ba a lahira kuma zai tashi a cikin masu hasara Allah ta'ala ya ce aka man kana ala bayyana ayar da malam ya karanta tana magana ne akan har yanzu dai waɗancan mutane da ake kira zuwa ga imani da alkur'ani da abin da ya zo da shi a kira su su yi imani da alkur'ani aya ta farko a cikin wannan sura abin take kira kenan alif lam ra sai Allah ce kitabun uhkimat ayatu thumma fusila min ladun hakimin khabir Allah ta illa Allah kiran farko da aka yi shine dai na bauta Allah shi kadai kuma sakon yana cikin alkur'ani sai ayat da aka karanta kafin wannan fa in lam yastajibu laka in ba ta amsa wancan kiran da aka yi na bauta Allah shi kadai ba to a je gaya masa cewa fa'lamu annama unzila bil ilmi qur'anin nan dai Allah ne ya saukar da shi wa alla ilaha illa huwa kuma waccan magana an sake nanata kuma Allah dai da aka ce su bauta shi ɗaya ne ana sake nanatawa sannan sai aka ratso da cewa wanda yake son rabon duniya to Allah ta'ala baya bukatar shirka in duniya kake so sai a baka duniyar amma a lahira ba ka da rabo a lahira wanda yake nufin duniya da aikinsa a lahira bai da rabo saboda haka a wannan aya da aka karanta aya ta goma sha bakwai a faman kana ala min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu musa imamu rahma ulaika yu'minuna bihi waɗanda suke mutane nagari suna imani da alqur'ani dalili saboda shaidar cewa alqur'ani daga Allah yake me shaida shine fadin Allah ta'ala a faman kana ala min rabbihi shin wanda ya kasance akan bayyana shine hujja da shaida cewa qur'ani daga ubangiji yake bayyana din shine wahayin da Allah ya saukar na alqur'ani min rabbihi daga ubangijinsa wa yatluhu shahidun minhu sannan ita wannan hujja din akwai mai shaida da ya biyo bayanta da yake ƙara tabbatar da cewa daga Allah ne shine alqur'ani daga Allah yake me shaidar malamai sun yi maganganu da dama cewa ne shahidun minhu wa yatluhu shahidun minhu kuma ga mai shaida yana ƙara tabbatar da ƙur'ani daga Allah ne wasu kace mala'ika jibril shine shahid din wasu malamai suka ce a'a shahidun din abin da ake nufi shine fitra da Allah yayi a cikin zukatan mutane wannan bayyana din shine cewa hankali mai lafiya idan ya ji sauki abin nan din sakon alqur'ani yana gane cewa qur'ani daga Allah ne Allah ya sanya wannan a zukata masu lafiya a kwakwale masu lafiya duk yanda aka karanta alkur'ani in dai mutum yana kan fitra zai nutsu ya saurara to ko shakka babu sai ya ji a ransa cewa wannan qur'anin daga Allah ne shine shahidun minhu kamar yadda Imam Sa'idi Allah ya masa rahama yake cewa yace wa huwa shahidul fitrati almustaqima shine fitra mai kakkiya lafiyayya shi yasa su kansu mushrikai lokacin da ake karantawa ai kaga Allah ya bayyana cewa in an karanta alqur'ani suna mai yana sa su cikin ɗemuwa da kuma tunani shi yasa masu ke cewa kada a saurari qur'anin domin ita haka gaskiya take ita gaskiya tana tafiya tare da fitra gaskiya tana tafiya tare da mai fitra ma'ana ɗabi'ar ɗan adam a asalinsa yana iya karɓar gaskiya haka Allah ya halitta shi sai dai an gurɓata wannan fitra ɗin shi yasa za ga yanzu ana karantawa kafirai Alƙur'ani za ga a gefe suna jin wannan ƙur'anin gaskiya daban yake wani abu ne wanda ba kamar kowace magana ba suna iya ganewa domin fitararsu tana shaida wannan shine shahidun din inji imamu sa'adi wato fitara mustaqima da hankali mai lafiya yace wal aqlu sahih da hankali mai lafiya yana shaida cewa qur'anin nan gaskiya ne an gane ko sai yake cewa wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi ga shaida kuma ta uku ga shaida ta nawa ta uku shine wa min qablihi kafin Allah ya aiko annabi Muhammad da alqur'ani ai ya aiko da wa kitabu Musa littafin da aka ba annabi Musa imaman littafin da yake jagora ga mutane wa rahmatan da kuma rahama da jin kai gare su to duk wannan shaida ce domin shi ma a taura yana dauke da bayanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma littafin da za a bashi to kenan wannan aya tana bayyana sai alqur'ani ne yana dauke da me shaidu da ke bayyana qur'ani daga Allah ne na farko shine wahayin da Allah ya saukar na shi kanshi alqur'anin gashi ana karanta shi afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wanda yake kan shaida daga ubangijinsa shine wahayin da Allah ya saukar na shi wannan alqur'ani din ai kaman yuridu alhayata ad-dunya wa zinata. wanda zuciyarsa take mai kyau ya saurari alqur'ani ya ji rabon da Allah ya ajiye ga masu imani a gobe kiyama shin zai zama kamar wanda ya yadda kawai da rabon duniya shi kadai ya ce a'a shi baya bukatar lahira rabon lahira ba za zama ɗaya ba domin ƙur'ani yana dauke da shaida duk wanda ya karanta shi sannan kuma da shaida ta fitra na mai karatun shaida farko shi ne abinda qur'ani yake dauke da shi na saƙo. wanda ya karanta in yana gane ma'anar qur'ani ka gane ƙurani yana dauke da saƙon da ba kowa zai iya faɗa wannan saƙon ba dan adam ba zai iya ba ilimin da ke cikin alqur'ani da kuma shi shi tsari nuzumin alkur'ani din duk wanda ya karanta in ya san larabci ya san wannan daga Allah ne dan adam bai isa ya kago alkur'ani ba abu na farko ke na biyu kuma wa yatluhu shahidun minhu ga kuma shaida da yazo yana kara karfafa gaskiya alkur'ani shine fitra da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a cikin zuciya mai lafiya ko hankali mai kyau da yake gane cewa qur'ani daga Allah ne na uku kuma wa min qablihi kitabun Musa sannan da kuma littafin da Allah ya ba annabi Musa alaihi salam shine shaida na uku akan cewa qur'anin nan daga Allah yake littafin da yake imaman wa rahma jagora ne ga mutane da kuma jin kai ula'ika irin waɗannan waɗanda suka dace da gane sakon alkur'ani cewa daga Allah ne yu'minuna bihi suna yin imani da wannan dukkan wanda Allah ya masa tauhiki ya tsaya ya karanta alkur'ani da zuciya buɗaɗɗiya kuma yi kokarin fahimtar abin da ke cikin qur'ani na sako to ko shakka babu zai imani da alqur'ani zai imani da alqur'ani shine Allah ta'ala ke cewa ulaika alladhina wuffiqu li qiyamil adillati indahum wanda Allah ya datar da su duk shedun da Allah ya tsaida sun gane sun fahimta kuma zuciyarsu dama mai kyau ce to za su yi imani da alqur'ani yu'minuna bihi za su yi imani da alqur'ani kuma za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shi dan sako ne Allah ne ya bashi alqur'ani ya zo da shi amma ba shi ne ya kago alqur'ani ba wa man yakfur bihi amma wanda ya kafirce alqur'ani bayan waɗannan shaida da Allah ya tsaida min al-ahzabi daga cikin wato kungiyoyi na kafirai daban-daban fannaru maw'iduhu to makomarsa ita ce wutar jahannama duk wanda ya kafirce alqur'ani bayan Allah ya tsaida wannan shaida da ya ambata shaida ta wahayin qur'ani kansa ka karanta shi in ka gane ma'anar da ke cin alkur'ani za ka fahimci alkur'ani daga Allah ne na biyu kuma ga shaida ta fitara zuciya mai lafiya wacce take bata gurbata ba na uku kuma ga shaida daga littattafai da suka kasance kafin qur'ani ne kamar littafin annabi musa alaihi salam me yasa aka kafin attaura bayan attaura akwai linjila littafin annabi isa alaihi salam Malamin suka ce me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce min qabli kitabu musa bai ambaci littafin da ya biyo domin wanda yake kusa da alkur'ani shine linjila littafin annabi isa sai malami suka ce a'a an ambaci attaura ne saboda su yahuda ba su yarda da linjila ba an gane ko amma sun yarda da attaura su kuma nasara sun yarda da attaura da linjila yanzu abin da ya rage shine alkur'ani su imani ne to littafin attaura wanda nasara wanda yahudu suka yarda da shi yayi shaida cewa alkurani gaskiya ne yayi shaida Allah zai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa kaga yahuda kenan ya waje su imani da alkur'ani su nasara kuma sun yi imani da attaura ga kuma ƙari littafin da Allah ya ba annabi Isa linjila kuma shi ma linjila yana dauke da mai shaida akan cewa qur'ani daga Allah yi annabi Muhammad zai zo wanda zai zo domin da littafin da zai biyo baya bayan annabi Isa alaihi salam kenan kaga nasara wajibi ne su yi imani da da alkur'ani saboda littafin su ya shaida cewa annabi gaskiya ne to saboda haka Allah ta'ala yace ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi min al-ahzab duk wanda ya cewa wannan sako na alqur'ani da annabi Muhammad ya zo da shi min al-ahzab daga cikin kungiyoyi na kafirai fannaru mu'iduhu makomarsa ita ce wuta sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fala taku fi miryatin minhu kar ka zamo daga cikin masu kokonto dangane da alqur'ani ai fi adna shakkin minhu cewa qur'anin nan innahu haq lalle shi gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka walakin na aksarar nasi la nuna, sai dai mafi yawan mutane ba su yi imani ba saboda jahilci da kuma taɓewa da Allah ya rubuta masa duk wanda kaga ya ƙi imani da alkur'ani to taɓaɓɓe ne dan wuta ne Allah ya riga ya rubuta masa ainihin shiga wuta in ba haka ba duk wanda ya ɗauki alkur'ani ya karanta to ko shakka babu zai imani kamar yadda musamman mu a wannan zamani muke ganin shaida duk wanda yake bibiyar yanzu social media zai ga cewa akwai nasara matata da mata mafi yawa suna imani da alkur'ani ba don an je an musu wa'azi ba a kawai sun dau alkur'ani sun karanta kawai sun dau alkur'ani sun karanta amma sai ka ga in sun karanta karatu nan nutsuwa sai ga sun yi imani saboda me duk wanda ya karanta alkur'ani in dai zuciyarsa a buɗe take gaskiya yake nema to ko shakka babu zai yi imani da alkur'ani duk wanda ka ga ya ki imani da alkur'ani to tababbe ne dama dan wuta ne dan wuta ne saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan aya da malam ya karanta yake mana bayani cewa wannan alqur'ani ya zo da shaida har guda uku wadda dukkan wanda ya samu wannan zai imani da alqur'ani abu na farko shine shaida ta shi kanshi wahayin qur'ani din afa man kana ala bayyinati min rabbih domin shi bayyana min rabbih yana nufin wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar na alqur'ani sannan abu na biyu shine kasancewar a ah, shaida wa yatluhu shahidun kuma ga shaida ya biyo baya domin ƙara tabbatar cewa alqur'ani daga Allah yake ita ce shaida ta sitra da muka ambata sannan abu na uku ga kuma littafin annabi Musa alaihi salam ya shaida cewa qur'ani gaskiya ne littafin da yake imaman wa rahma littafi ne jagora da kuma jin kai wato ga ainihin banu isra'ila saboda haka dukkan wanda wannan shaida ta tabbata a gare shi yana imani da alqur'ani kuma dukkan wanda ya kafirce wa alqur'ani bayan dukkan waɗannan shaida ta tabbata to makomarsa ita ce wuta fannaru mau'idu imamu shankiti Allah ya masa rama yace sarraha Allah ta'ala fi hadhihi al-aya al-karima Allah tabaaraka wa ta'ala yayi bayani a cikin wannan aya mai girma anna hadha al-qur'ana cewa shi wannan al-qur'ani la yakfuru bihi ahadun ka'inan man kana babu wani wanda zai kafirce wa al-qur'ani kowane ne shi kuwa illa dakhala an-nar fa sai ya shiga wuta domin dukkan abin da ake bukata na shaida Allah ya tabbatar da shi cewa Qur'ani daga Allah ne duk wanda Qur'ani ya zo masa ya ki imani to dan wuta ne domin wa man yakfur bihi min al-ahzab inji Allah fannaru maw'idu Allah ya tsaye da shaida domin tabbatar da sai qurani daga gare shi yake dukkan wanda ya al alkur'ani ya ki imani da alkur'ani to makomarsa ita ce wuta yace wa huwa fi ummi risalati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila al-khalqi ila jami'il khalqi kuma wannan ma'anar ta ƙara tabbatar da cewa saƙon manzan Allah salama zuwa ga dukkan halittu ne aljanu da mutane domin ta ce fa man yakfur bihi ahzabi ahzab kuma yana nufin dukkan wanda kowane irin addini yake bi kowane irin tsari ne ya shiga ahzab kungiya kungiya addinai addinai kowane iri ne in dai alqur'ani ya zo masa da imani ba dan wuta ne shi dan wuta ne shi yace wal ayatu dalla ala zalika kathira ayoyin da ke nuna wannan ma'ana suna da yawa a cikin alqur'ani ka kauli kamar fadin Allah tabaraka wa ta'ala yace wa uhiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man balaga aka ce manzon Allah ya gaya wa mutane baki daya wa uhiya ilayya hadha alqur'an Allah ya yi min wahayi da wannan alqur'ani li unzirakum bihi dan in gargade ku da shi kum din nan ana nufin dukkan wanda qur'ani ya kai gare shi wa man balaga da duk wanda sakon ya je gare shi qur'ani sako ne ga kowa da kowa na gargadi duk wanda bai imani ba to ko shakka babu Allah yace fannaru mau'idu Allah tabaaraka wa ta'ala yace tabaaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna Alamina nadhira sako ne ga al'alamin talikai baki ɗaya mutane da aljanna haka Allah tabaaraka wa ta'ala yace ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira haka Allah yace kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an saboda haka dai sakon alkur'ani na kowa da kowa ne kuma duk wanda ya ki imani da alkur'ani dan wuta ne in ji wa in ji Allah wa man yakfur bihi min al'azabi fannaru maw'iduhu yazo a cikin sahih muslim daga hadisin abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rai nake hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani wanda zai ji saƙona a cikin wannan al'ummar yahudiyun wala au nasrani ko ba yahude ko ba nasare sun mala yu'minu bi ki imani da ni inji annabi salama illa da kalan nara face sai ya shiga wuta abubakiya babu wanda yake da hanzari duk wanda ƙur'ani saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi kai gare shi inda bai imani ba to lallai dan wuta ne shi wani ya yakfur min al'azabi wannan naru maw'iduhu dukkan wanda ya kafircewa Alƙur'ani. daga cikin kowace irin kungiya ce min ahzab fannaru mu'iduhu makomasa ita ce wutar jahannama saboda haka wannan aya tana bayyana cewa baki daya sakon da Allah ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane ne baki daya babu wanda ya fita daga ciki kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake sake nana ta manzon Allah cewa fala taku fi miryatin min kada kai kokonto wato fi adna shak mafi kankantar kokonto minhu dangane da alqur'ani cewa innahu alhaqqu min rabbik cewa littafi ne mai wanda yake dauke da gaskiya daga ubangiji ai nazala bihi jibril malaika jibril yayi maka ya saukan maka da sa daga Allah tabaraka wa ta'ala qur'ani daga Allah yake walakin aktharun nasi la yu'minuna sai dai da yawa daga cikin mutane sun ki su imani da alqur'ani tare da shaidar da Allah ya ainihin wato saukar dalail na ijaz alqur'an wanda yake tabbatar da wajibcin imani da alqur'ani sai dai da yawa daga cikin mutane zukatan nasu a toshe suke wato ba su yi nufin karɓar gaskiya ba dama asali zuciyar ba ta yi nufin karɓar gaskiya ba amma da ta yi nufin karɓar gaskiya gaskiya take nema to ne a karanta masa alkur'ani za su yi imani da shi sai dai rashin imanin ya zo ne daga wato su dama ba su yi nufin gaskiya su karɓe ta ba shi sa Allah ta'ala ya kyale su yace bal taba Allahu ala kullin fala yu'minuna illa Allah ya riga ya sanya tushe akan zukatan tunda zai dama ba su yadda su karbi gaskiyar ba ba su da nufin karbar ta sai Allah ya kyale su shi yasa walaki Allah ya ce walakin aksaran nasi la yu'minuna sai dai mafi yawan mutane sun ki imani da alqur'ani tare da bayyana dukkan wata hujja da suke bukata ne sai alqur'ani daga Allah yake sai Allah tabaraka wata'ala ya bayyana cewa babu wanda yake mafi zalunci fiye da wanda za a kira shi zuwa ga gaskiya ya ki imani da gaskiya din ya kaga wa Allah ƙarya ma'ana yi wa Allah kishiya kuma yi da'awar wai shi yana da hujja akai alhali bai da hujja shine Allah yace wa man azlamu wa man azlamu kamar yadda muka bayyana tana magana akan waɗanda suke azzalumai wani zalunci suka aikata zalunci iri biyu zalunci na farko gashi an aiko musu da manzo tare da alkur'ani abin da yake wajibi su yi imani da shi tunda dukkan wata shaida da suke bukata na gaskiya ce a qur'ani daga Allah ne ya tabbata gare su ɗaya kenan na biyu kuma sun ki karɓa kuma suna hana mutane su imani da alkur'ani suna hana mutane su yi imani da alkur'ani wannan shi yasa suka zanto mafiya zalunci a cikin bayi inda Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce wa man azlamu babu wanda yake mafi zalunci mimman iftara ala Allah kadiban daga wanda ya kaji ƙarya ya jingina wa Allah me ya kaga ƙarya shine ya musa wannan alkur'ani yace ba daga Allah bane ai la ahada ashaddu zulman li nafsihi wa li ghayrihi mimman iftara wa ikhtalaqa ala Allah kadiban fi aqwalihi wa af'alihi wa ahkamihi wa sifatihi ya jingina wa Allah kishiya yi wa Allah ƙarya yace manzon Allah ba daga Allah yake ba yace kuma Allah yana da kishiyoyi dukkan wannan kage ne da ƙarya da mushrikai da kafirai suka yi ga Allah ta'ala saboda haka Allah yace babu wanda yake mafi zalunci fiye da wanda ya aikata wannan me sakamakon su a gobe kiyama ulaika yu'raduna ala rabbihim irin waɗannan azzalumai su ne waɗanda a gobe kiyama za a tsaye da su a gaban ubangiji subhanahu wataala domin hisabi sannan kuma a cikin kaskanci za a tsaya a gaban Allah wa yaqulu al-ashhadu masu shaida za su faɗa a wannan taro na kiyama a filin kiyama alladhina yaqumuna lish ta alaihim aka ce su al-mala'ika hafaza za su yi shela su ce ha'ula'i alladhina kada, ala rabbi! waɗannan sune suka yi ƙarya ga ubangiji suka ce Allah ta'ala Qur'an da ya saukar ba da gare shi bane suka ce manzan Allah ta'ala salama ba manzan Allah bane suka ce waɗannan gumaka kishiyoyi ne ga Allah su ma ababen bauta ne suka dinga wato kago karere suna jingina wa Allah saboda haka a ranar alkiyama za a tsaye da su kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a shelanta wa dukkan ainihin bayi cewa haula alladhina kadhabu ala rabbihim waɗannan su suka yi wa Allah ƙarya suka jingina masa abin da yake na ƙarya ala la'anatullahi ala zalimina ala ku saurara ya ku mutane cewa la'antar Allah ta tabbata akan azzalimai la'antar Allah ta tabbata akan azzalimai saboda mai ƙaryata Allah da suka yi saboda ƙaryata Allah da suka yi suka ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki imani da alqur'ani kuma suka jingina wa Allah kishiyoyi suka yi wa Allah karya suka ce yana da yaya mushrikai suka ce mala'iku ayan Allah ne nasara suka ce almasi dan Allah ne yahuda suka ce uzairu haka dai suka yi ta wa Allah karya duk waɗannan mushrikan Allah zai tsaye da su sannan ya sheranta cewa ko a sheranta cewa haula alladhina kadhabu ala rabbihim sannan a ce ala la'anatullahi ala zalimin ku saurara la'antar Allah ta tabbata kan azzalimai ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda a cikin sahih Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce inna Allah yudnil mu'mina a ranar alkiyama Allah ta'ala zai tsaye da mummuni hatta ya za a kanafahu alaihi wa yasturu minan nas Allah ya sanya shamaki tsakanin shi wannan bawan da Allah ya tsaye da shi a gabansa ba wanda zai gani cikin bayi ya sanya shamaki tsakaninsa shi wannan bawa tsakaninsa da ragowar bayi ya tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala wa yuqarriruhu bi dhunubihi sannan kuma sai a gaya masa abin da ya aikata a duniya na laifuka ya kolo sai Allah ya ce da bawan a ta'rifu zamba kaza wa kaza ka san cewa kai laifi kaza a lokaci kaza a ta'rifu zamba kaza ka san kai laifi kaza a lokaci kaza fa yaqulu rabbi a'rif yace ubangiji na san nayi haka za a ta jero masa laifuffukansa ubangiji yana gaya masa yana yana ikirari yana cewa nayi ya ubangiji nayi ya Allah nayi ya ubangiji wa ra'a naftahi nafsihi a lokacin bawa zai ga cewa annahu ta halaka cewa fa ai bai da bakin magana gashi ana gaya masa cewa yayi kuma ya yadda yayi bai isa masa ba a gaban Allah ana jero masa laifuffukansa da sa yana cewa nayi ya ubangiji kala sai Allah ya ce da shi fa inni satartuha alayka fid dunya duk wannan abin da aka ambata na laifuffukanka a duniya ni kadai na sani ba wanda ya sani sai ni inji Allah wa na firu halakal yauma kuma yau din nan zan yafe maka gashi dai ba wanda ya gani cikin ba a duniya ba a gani ba a lahira ma an sa maki ba a san me ake ba mutane ba san abin da Allah yake da wannan bawan ba saboda haka a yau ma Allah zai ce na yafe maka thumma yu'ta kitaba kitaba hasanati sannan a bashi littafin sa a hannun dama na ayyukansa gari an yafe kurakura sai ce wa ammal kafiru wal munafiq amma kafiri da munafiki kenan wannan mummuni ne mai kurakure amma kafiri da munafiki fa yaqulu al ashhadu su kan za a ce a shelanta ne a wannan filin kiyama din cewa haula illazina kadhabu ala rabbihim waɗannan sun yi wa Allah ƙarya sun ki imani sun ƙaryata manzannin Allah sun yi wa Allah kishiya sun ce Allah yana da ƴaƴa mushrikai suka ce mala'iku ayan Allah ne da zarar suka ce almasihu dan Allah ne sun yi wa Allah ƙarya saboda haka za a shelanta haula allazina kadhabu ala rabbihim sannan sai a ce ala la'natullahi ala zalimina ku saurara la'antar Allah ta tabbata akan azzalimi me ma'anar la'anta shine nesantarwa daga rahama kenan wannan iya shelar ya nuna cewa ba su ba ba rahamar Allah tabaraka wata'ala amma wa'inda za a samu rahama daga cikin su gashi nan an ba da misali ko an yi samfur shine aka ware wani da aka ambaci kurakuransa yana Ikirari, yana cewa na ya ubangiji a ce a duniya kayi ba wanda ya sani anan kuma jika an yafe maka kenan mai imani yana da raja'i cewa Allah zai yafe masa an gane ko amma kafiri da munafiki wanda dama bai imani ba waɗannan yan wuta ne kuma babu batun cewa Allah ya yafe musu domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka irin waɗanda suka mutu da kurakurai ana sa rai Allah ya yafe musu in kuma ma Allah ya yafe musu shiga wuta iya abin da Allah ya ga dama a cire su a wuta a sasa aljanna amma mushrikai kafirai da munafikai sukan yan wuta ne za a kelanta cewa su an nesanta su daga rahamar Allah ala la'antullahi ala zalimin alladhina yasudduna an sabilillahi Allah ya ce waɗannan azzaliman su ne waɗanda suke hana ainihin mutane bin tafarkin Allah suke tare hanyar Allah wa yabghuna ha'i wajen suna kuma kokarin karkatar da ita ma'ana su lalata hanyar Allah su nuna cewa ba hanya ce mai kakiya ba ay habil a i'wijaji suna siffanta da karkata walil tiwa'i wal maili anil haqq suna karkacewa ga da bin hanya mai kakkiya wa yabshine wa yabghuna ha'i wajan wa hum bil akhirati hum kafiruna alahira kuma dama sun karyata cewa za a tashi kiyama saboda haka gashi kuma an tashi kiyama din har ma an tsaya a gaban Allah ana shelantawa ulaika alladhina yu'raduna ala rabbihim za a tsaye da su a gaban Allah a gobe kiyama kuma za a gaya musu alaysa hadha bil haqq kiyamar yanzu gashi ta tsaya yanzu ba gaskiya bane ba a tsaya a gaban Allah ba me za su ce ba su da bakin magana ba su da bakin magana saboda ga kiyamar ta tsaya gashi an tsaye da su saboda haka abin da za a shelanta a wannan waje shine a ce haula illazina kadabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin waɗannan su ne suka yi wa Allah ƙarya kuma ainihin la'antar Allah ta tabbata akan azzalumai ba su babu rahmar Allah sai Allah ya faɗi irin laifin da suke aikata bayan ya ambaci wancan na baya cewa sun jingina wa Allah ƙarya sun jingina wa Allah kiciyoyi ƙari da wannan shine me kuma allazina yasudduna an sabilillah suna hana mutane su ba su Allah ba sun ta manzanin Allah kuma suna hana abi tafarkin Allah iya abin da za su hana wa yabghuna ha'i wajen suna lalata hanyar Allah suna siffanta da karkata kuma suna ƙaryata tashin alkiyama hun bila khairati hun kafiruna suna ba su imani da tashin alkiyama ba to amma gashi an tashi alkiyama din kuma har an shelanta cewa su kan ba su da rabo saboda laifin da suka aikata na yin shirka da kuma ƙaryata manzannin Allah ulaika lam yakunu mu'jizina aya ta gaba ina ga zamu dakata akan ta aya ta 20 saboda lokaci amma ci gaba ne da bayanin su waɗannan dai mutanen da suka karyata ayoyin Allah insha Allah ta'ala gobe sai mu karanta daga wannan aya ta 20 zuwa abin da Allah ta'ala ya bamu a dama abin da muka karanta daidai Allah ta'ala ya bamu lada baki daya abin da muka yi tana shi Allah ya mana afuwa Allah ya karba ayyuka mai ya yafe mana kurakuran mu Allah ya aminta da mu ya zauna da mu lafiya a kasar mu Allah ta'ala ya mana albarka cikin rayuwar mu da iyalan mu Allah ya shirya mana matasa maza da mata ya ba mu ikon tuba da kuma gyara halayen mu Allah ya ƙara mana albarka a cikin kasuwancin mu da sana'o'in mu Allah ta'ala wannan kasa ta mu ka zaunar da ita lafiya ka ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala ka ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala ka tsare addinin ka a wannan kasa da ko ina ka ɗaukaka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka kare bid'a da shirka da duk abin da yake na sabo ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب